na yusuf sallau mutum biyu lauya ne mai zaman kansa ana abuja constitution na najeriya sashi na ɗari uku da takwas ya yi bayani mutum hudu doka ta ba su digan kariya shi shugaban alkali bai cikin su ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da kuma mataimakin gwamna. bayan wa'ina mutane guda hudu babu wani mutum a nan najeriya duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zauna ya yi bayani ba to sai dai a gurin duk wani wani lauya a wannan kasa abun gigicewa ne a ce yau an wayi gari za a kai babban alkali na kotun koli na kasa gaba daya kotu ya zauna yayi bayani dangane ga wani zargi da ake masa wanda wasu suna ganin kamar juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya yanzu gashi nan dai bai je kotun ba an dage zaman kotun zuwa wani lokaci idan wannan lokacin ya sake in bai je yaki zuwa a karo na biyu mai kotun za ta yi abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu to shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin yanzu tun da barista kai ba lauyansa bane da kake magana a madadinsa ina tambayar ka aka sake komawa kotu bai je ba menene kotun za ta ɗauki mataki a kai idan aka bukaci mutum ya zo gaban kotu dole sai an cika wasu sharuɗa idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba zai iya bijirewa ya ki zuwa har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo shi gaban kotu shi kira warrant of arrest ana tsammanin musamman shi wanda shine ma shugaban shari'a gaba ɗaya a tsarin mulki shin akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu akwai doka sashi na 123 na dokan da ake kira akja administration of criminal justice 2015 duk mutum da ake zargi sai an bashi samun mace personal sammati bi ma'ana sai an bashi shi da kansa an kai masa hannu da hannu an bashi ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba shi ma ya ɗaya daga cikin dalilai da ya kawo na kin rashin zuwa gaban kotu cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba wannan ya nuna zai iya labewa ko ya buya kenan har lokacin ya ba a samu an gan ko abu da domin a bashi takardar ba 'yan Najeriya sun saba irin wannan halayen hakan zai iya faruwa da shi tunanin da muke shine a matsayin sa na babba ba za a kai ga wannan matsayin ba da a samu mafita amma me ya faru na kungiyar ku ta lauyoyi ji daɗin yadda aka ɗauki wannan matakin ba babban lauya fi falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye karar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan a gundu wani lauya da ke Najeriya babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman kisa ne ga bangaren shari'a a Najeriya a ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya shiga cikin akwatin tambaya to wannan babban abin kunya ne a gurin duk wani lauya a Najeriya don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun kuma ba a taɓa yin in ma abun kunya ne kuma ba abun kunya aikin lauyoyi na kare doka da doka suka dogara kuma dokar nan ta nuna akwai hurumin a kai shi kotu za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin mamakin wannan al'amari to abin da ke faruwa shine baka ɗaukan hujjar mutum ɗaya ka yanke hukunci da shi